بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi goma sha uku ga watan ɗaya watan almuharram a wannan shekara ta biyu. daidai da goma sha tara ga watan goma sha biyu a shekara ta 2010 miladiya za mu tashi a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka usulun fi tafsir na muhammad ibn salih al-uthaymin inda ke wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin littafin darasinmu na biyu a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a karatunmu na jiya malam ya mana bayani akan menene tafsiri a yaren larabci kuma meye tafsiri a yaren malamai masu tafsiri sannan ya mana bayanin hukuncin ilimin tafsiri ya kawo mana kuma manufa wurin koyon karatun tafsiri yau darasin da za mu tashi shi ne faɗin malam Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yake cewa alwajibu alal muslimi fi tafsirin ƙor'an abin da yake wajibi akan kowanne musulmi wurin fassara alqur'ani mai girma menene wajibi akan musulmi wurin fassara alƙur'ani mai girma shine matashiyar wannan babi ɗin. muhammad ibn salih al-uthamin rahimahullah azza wa jalla yake cewa alwajibu alal muslimi fi tafsir al-qur'an an yush'ira nafsahu hina yufassir al-qur'ana bi annahu mutarjim bi annahu mutarjimun an Allah ta'ala shahidun bi ma arada min kalami fayakunu mu'azziman li shahada خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين malaki cewa alwajibu alal muslim abin da yake wajibi akan kowanne musulmi fi tafsirul qur'an a lokacin fassara alqur'ani a yayin da yake fassara alqur'ani mai girma an yush'ira nafsahu shi musulmin ya ji yadda kansa ya ji makaran kansa ya dinga ji a jikinsa hina yufassirul qur'an a lokacin da yake fassara alkur'ani mai girma ya ji a jikinsa cewar bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala shi mai tarjama ne mai fassara ne dangane da Allah madaukakin sarki tunda alkur'ani mai girma alkur'ani ne da Allah ta'ala ya saukar da shi bi lisanin arabiyyin mubin shi kuma wanda kake ma magana akalla wata kila baya jin larabci sai zamana yanzu kana faɗa mishi abin da Allah ta'ala ya ce a duk lokacin da mutum zai fassara alkur'ani ya ji kanshi cewar yanzu fa yana yin fassara ne shi ne mutarjin a matsayin Allah a makofin Allah madagokin sarki Allah ya ce shi kuma yana fassara ma mutane Allah ya ce shi kuma ya fassara ma mutane ba ku ga lokacin da ake fassara ana ware gundarin bakin ba mai jan baki ya ja sai mai fassara kuma ya fassara in kuma cikin littafin tafsiri ne sai a kawo gundarin bakin alkur'ani a jefe guda kuma sai a bayanin cewar ga abin da Allah yake nufi kun ga wannan ba karamin hatsari ba ne ba karamin tashin hankali ba ne ta yadda mai sauraron ka mai karanta abin da ka rubuta yana karantawa ne fa a wurin shi cewar kai din kana mai bayanin ga abin da Allah yake nufi sai ya zama na ka faɗa mai kuma abin da ba Allah yake nufi ba isa malam yake cewa wajibi ne akan dukkan mai fassara alkur'ani mai girma ya ji ma kanshi cewar shi fa yana yi wa mutane fassara abin da Allah ta'ala ya faɗa ne anan fa kunu mu'azzimin li hadhihi shahada sai zama ma la shahidun alai yana ba da shaida akan haka bima arada min kalami cewa shi yana ba da shaida akan cewar ga abin da Allah ta'ala yake nufi duk mai tafsiri ba ya ji yadda kanshi cewar yana ba da shaidar cewar abin nan da ifassara haka Allah ta'ala yake nufi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yakunu mu'azziman li hadhihi shahada sai ya zama lalle mutum ne mai girmama mai ganin wannan shahada da girman gaske khaifan yana mai jin tsoro min an yaqula Allah bila ilm cewar kada ya faɗi dangane da Allah ta'ala ya faɗi abin da ba shi da ilimi akai domin me fa ya fi ma haram Allah sai mutum ya afka cikin abin da Allah ta'ala ya haramta sai mutum ya fada ya tsindima cikin abin da Allah ta'ala ya haramta me Allah ta'ala ya haramta ya haramta a yi magana da shi akan ƙarya mutum ya ce ga abin da Allah ta'ala ya faɗa kuma alhali karya yake yi in mutum ya wannan fa yi bi zalika yau mulkiyama sai mutum ya wulaƙanta a wulaƙantar da shi a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala yana cewa ƙul ya ke wannan annabi mai dubin daraja ka ce inna ma harrama rabbiyal fawahisha abin sani kawai ubangiji na ya haramta dukkanin abin da yake alfawahish alfawahish jam'i ne na alfahishatu ne abin da ake kyama ake gudu ba a so a zina duk abin da yake haramun ne abin da yake zubar da mutunci abin da yake haramun duk ne alfasha zina yi da wani giba mene duk su ne alfawahish gashi jam'i ne na alfahishatu ga kuma al jinsiya ta shige shi ma zahara minha abin da ya bayyana na wannan a a bayyane Allah ta'ala ya haramta wa ma batan da abin da ya boyu a a boye ubangiji Allah maɗaukin sarki ya haramta wal isma Allah ta'ala ya haramta dukkanin dangin abin da yake laifi ne zunubi ne wal Allah ta'ala ya haramta duk abin da yake ƙetare iyaka ne shishigi ne abubuwa nawa kenan qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan daya wal isma wal baghaya bi ghairi al haqqi wal baghaya bi al haqqi da yin ta'addanci da yin barna da ƙetare iyaka ba tare da wani dalili ba wa an tushriku billah kuma Allah ta'ala ya haramta ku yi shirka da Allah ku haɗa Allah ta'ala da wani malam yunzil bihi sultana akan abin da Allah ta'ala bai saukar da wani dalili akan shi ba don babu wani dalili da yake da mutum yake rike da shi da zai je shirka da Allah ta'ala ya haɗa bautar Allah da ta wani abuwa no kenan sai Allah ya ce wa an qulu ala Allah kuma Allah ta'ala ya haramta ku yi magana dangane da Allah ta'ala ma la ta'lamun abinda ba ku da masaniya akai abin da ba ku sani ba ku ce ai Allah ya ce kaza ai ga abin da Allah yake nufi kun ga a nan sai Allah ta'ala ya yi atsafin wannan akan shirka don sai da ya ambaci shirka sannan kuma ya kawo wa an taƙolo alallahi ma la muna ashe yanzu mutum ya faɗi magana dangane da Allah ta'ala ko ya gindaye wani abu ya ce ga abin da Allah ya ce ai Allah ya ce kaza ko ya ɗauki ayar alƙur'ani mai girma ya ce ga abin da take nufi alhali ba haka Allah ta'ala yake nufi ba kaga wannan abin ba karamin zunubi ba ne domin Allah ta'ala ya goya shi ne a bayan shirka sai da ya kawo shirka sannan ya kawo wannan haka dole ne mutum mai fassara alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewar mutarjim ne tunda abin da ake bukata ka gane in mutum ya san ba zai iya wannan ba sai igun da bakinsa Allah ta'ala yana cewa wa yawmal qiyama kuma a ranar tashin alkiyama tara allazina kazabu ala Allah zaka ga waɗannan waɗanda suka yi ma Allah ƙarya shine kazabu ala Allah suka yi ma Allah ƙarya domin fi'li maudi dinsa fi'li ne na kazaba yakzibu kun gane ko amma kazzaba yukazzibu sai zama takzib kazzaba ya ƙaryata kazaba yi ƙarya an gane tasirin ziyara inda ke cikin mujarrad da mazid din kenan kazaba yi ƙarya kazaba ya ƙaryata wa kuzibu ko wa kuzibu wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala Allah suka yi ma Allah ƙarya a ranar alkiyama zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ta'ala ƙarya ya za ka gansu za ka ga wujuhuhum muswadda fuskokinsu baki kirin ba baki wuluk ba domin baki wuluk shine baki na kyau baki kirin shine baki na muni fuskar za ka ganta baki kirin ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idan kuma fa idan kuma ya riga ya kada kamar ruwan bula wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa idanuwansu zai zama azrak ne ido sai ya zama zarka idan ya zama ya kada ya yi ruwan bula fuska kuma ta yi bakikirin kaga wannan shine karshen muni kenan shi yasa ko masu yin abin nan ma ɗumi ma dindimi ko masu yin abin nan za ga an sa fuska ka dubi mutumin da ya sa bula a idansa sannan fuska kuma ya sa mata bakin gawayi munin halitta kenan rana alkiyama haka za ka su saboda me kazabu alallah sun yi ma Allah ta'ala ƙarya a kowane ɓangare ko dai ya karanta ayar alƙur'ani ya ce ga abin da Allah yake nufi alhalin kuma ba haka Allah yake nufi ba a laisa fi jahannama walil kafirin Allah ta'ala ce yanzu ashe wutar jahannama bata zama ita ce makoma na dukkanin kafirai ba wutar jahannama ita ce makomansu to ashe wannan maganar wannan maganar lil mutakabbirina barakallahu fikum ashe wutar jahannama bata zama ita ce makoma ga dukkanin masu girman kai ba ashe yin ƙarya yin ƙarya a jingina ta ga Allah madaukakin sarki wannan nau'i ne na girman kai ku mi magana wannan nau'i ne na girman kai ka dole mutum yi hatara sosai da sosai ba shi da ke irin waɗannan al'amura ɗin mutum ko dai ya fasara aya ƙurani ya ce ga abin da Allah ta'ala yake nufi a kanta kuma alhalin ba haka Allah yake nufi ba ko kuma yi wani abin ƙiri da mu ya ce ma mutane ai haka Allah ya ce duk irin waɗannan al'amura al'amura ne da suke haramun alhim da yanzu dole ne mai fassara alkur'ani ya ji cewar fa yanzu yana faɗa wa mutane ga abin da Allah yake nufi domin mun yi magana tafsiri shine bayanu ma'anil qur'anil karim tafsiri shine bayanin ma'anonin alkur'ani mai girma so yanzu ashe abin da kake faɗa kana cewa wannan shine bayanin wannan shine abin da qur'ani ya kunsa to dole ne mutum ya ji a jima shi cewar in ya faɗi abin da ba haka qur'ani yake nufi ba to lalle ilalla ya taran kanshi a radu haka wannan zai maganin duk wani wanda yake fakewa da wata ayin alkur'ani domin ya kaka ba ra'ayin shi a wani wurin mafahimci wannan domin ba a sauka da ƙur'ani domin goyon bayan kowace ƙungiya ba shi ƙur'ani ya sauka ne domin tabbatar da gaskiya don haka ƙur'ani ya sauka domin ya tabbatar da gaskiya to saboda haka mutumin da zai samu wata aya ya fake da ita ya dinga zuba wasu manufofinsa to ya sani fa wannan ba karamar zunubi ne don ba a saukar da ƙur'ani domin haka ba ya sani shi yana faɗa wa mutane ne abin da ƙur'ani ya kunsa wajibi ne akan dukkan wani mai fasara alqur'ani ya ji wannan Allah ya sauke Allah ya mana gamdakatar babi na gaba almarji'u fi tafsir alqur'an makoma wurin fassara alqur'ani mai girma in zaka fassara alqur'ani mai girma ina zaka koma domin ka samu fassara alkur'ani mai girma eh mun gane matashiyar babu in za ka fassara alkur'ani mai girma ina za ka koma domin ka samu fassara alkur'ani mai girma don fassara ta zama fassara mai yanci fassara mai zaman kanta fassara kyakkyawa fassara tatacciyar fassara da babu kura babu komai a kanta mana yake cewa yurja fi tafsirul qur'an ila ma ya'ti ana komawa wurin fassara alqur'ani mai girma zuwa ga waɗannan abubuwan da zamu lissafa saboda sai mu lissafa su sai mu rike su sosai da sosai waɗannan al'amuran da za a lissafa in gana tafsirin alqur'ani mai girma in gana so ka zama mai tafsiri mun sha maimaitawa shi darasin yana koyar da yadda ake tafsiri ne inda ka ɗora ma kanka kana son misali nake yi kana son ka koyi tafsiri a tsawon shekara goma misali to ka ɗora ma kanka za ka ɗauki shekara bakwai ko takwas kana koyon usuli tafsir da kawai da tafsir sauran shekaru biyun da suka rage ko shekaru uku sai ka fassara alkur'ani ɗin da su sai ya zama na kamar su ne shekarunka na teaching practice kenan kun shiru to amma abin mamaki sai ya ga mutum ya ce shi fassara alkur'ani yake so eh alhalin kafin mutum ya zama ga wasu abubuwan da ake bukata na wanda zai san fassara alkur'ani mai girma wanda zai zama mufassir mai tafsirin alkur'ani ga abubuwan da ake so ya koma zuwa gare su malam yake cewa abu na farko kalamullahi ta'ala ana komawa zuwa ga maganar Allah maɗaukin sarki wurin fassara maganar Allah maɗaukakin sarki malai ke cewa fa yufassaru alqur'anu bil qur'an li'anna Allah ta'ala huwa allazi anzala wa huwa a'lamu bima arada bi yace in zaka tafsirin alqur'ani mai girma zaka koma ko zaki koma zuwa ga alqur'ani mai girma ne anan fa yufassaru alqur'anu bil qur'an sai a fassara alqur'ani da alqur'ani waccan ayar ta fassara waccan ayar wannan ayar sai ka ɗauko wacan ayar ta fito maka da wannan ayar fili li'annan Allah ta'ala dalilin da ya sa aka ce wannan mataki na fassara alƙur'ani da alƙur'ani shine mataki na farko domin Allah maɗaukakin sarki huwa lazi shi shine wanda ya saukar da littafin alƙur'ani mai girma alhamdulillah lazi zala alkitaba ala tawarakan lazi zala furkana ala abdihi liyakuna lil na nazira Allah ta'ala shine wanda ya saukar da littafin al'kur'ani wa huwa a'lamu bima arada bi shi Allah ta'ala shine mafi sanin abin da shi yake nufi da wannan ayar eh kun shiru wannan shine dalilin da yasa aka ce in zaki fasara ko in zaka fasara Al'ƙur'ani mai girma to sai ki ɗauko wacce ayar ko ka ɗauko wacce ayar ka fassara wacce ayar da ita walizalika amsilatun malam ya ce akan wannan fa akwai misalai masu tarin yawa akan wannan akwai misalai masu tarin yawa malam ya bamu misalai uku min ha daga cikin misalan ba duka ba kenan domin min ce a tabi'idiyya ko kuma min libyanil jins ma'ana jinsin misalin akwai daga cikin misalan da zamu bayar faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala ku fa saurara ku ji domin shine harfu tanbih a fannin balaga inna auliya Allah lalle dukkanin waliyan Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su a nan rayuwa ta duniya babu tsoro a tare da su ranar tashin alkiyama in za su rasu in suka koma ga Allah babu tsoro a tare da su me za su je su tirar a can walahum yahzanun kuma ba bakin ciki tare da su na abin da suka bari me zai faru a baya Allah ta'ala ya ɗauke musu to tambayar anan ita ce suwaye auliya Allah da Allah ta'ala ya ce ala inna auliya Allah mun gano wannan mala ya ce faqad fassara auliya Allah hakika Allah madaukin sarki ya fassara ya yi bayanin auliya Allah waliyan nashi bi ƙauli fil ayati tali fi ayatin lati taliha da yadda yake faɗa a ayar da ta biyo bayan wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa allazina amanu wa kanu yataqul su ne wa auliya Allah to kun ga yanzu wannan ya zama shine gaba ɗaya kenan bayani na ƙarshe akan waliyan Allah shi Allah ta'ala shi ne ya ce waliyansa kuma shi yi bayanin waliyan nasa ta yanzu ba magana kenan ni yanzu in kawo ta'arifi na in ce waliyi shine kaza shine kaza shine kaza ko kuma kai ka kawo ta'arifin ka ka ce waliyi shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza domin Allah madaukakin sarki wanda yake shine ya saukar da ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun yayi bayanin su ya ce na amanu wa kanu ya taƙuna eh kunga shi kenan bayani ya ƙare ka fasar alƙur'ani da alƙur'ani kuma in ka lura wannan ayoyin biyu tare suke da juna sai nuna mana kenan yanzu a ayoyin da ake fassara wata take fasara wata wani lokacin akan same su ɗamfare da juna kun gano wannan da kyau ko shi yasa kake ganin inda dai kaga an karanta ayoyin nan guda biyu a lokaci guda to ka san majalisi ne na sunna in ba haka ba wani majalisin ayar farko ake karantawa sai a karanta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai a sa iya nan ba za a shi gaban ba allazina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu sune dukkanin waɗanda suka yi imani shar'i ne kenan wa kanu ya yattaqun sai kasance suna jin tsoron Allah shari'i ne kenan biyu wannan shine shari'i na wali ya zama ne yana da imani kuma ya kasance yana jin tsoron Allah wannan shine shari'i na wilaya kenan mutum ya zama la. wannan waye faɗi wannan Allah madawakin sarki ya faɗa ana ce allah zina amanu wa kanu ya taƙuna. to idan na tambaye ku yanzu na ce akwai waliyi ko ba waliyi me za ku ce eh akwai waliyi ko ba waliyi to ashe babu khatimul auliya kenan domin ka ce akwai wani khatimul awliya wanda yake ya riga ya rasu to fa bayan shi babu wani waliyi duk waɗanda suka biyo bayan shi a shararai ne ba su da imani ba su jin tsoron Allah eh kun yi shiru ka ga tafsiri mai tsabtar tafsiri kenan ka fassara alqur'ani da alqur'ani da Allah ta'ala ya faɗin waliyai sai ya kawo sharaɗin allazi na amanu wa kanu ya taƙuna ba ce su ne waɗanda suke sallah a maka ba ko su ne waɗanda suke sallah a madina ko kuma su ba sa cin abinci a ci fa a ce ba sa cin abinci sai ganye to wani irin matsayi ne kenan wanda yake annabawa ma sun kasance suna cin abinci وقالوا ما لهذا الرسول الطعام rasul في at-ta'ama wa daga cikin wai dalilan da yasa su ba su yadda manzo Allah sallallahu annabi bane saboda yana cin abinci kuma yana shiga kasuwanni kuma haka Allah ta'ala da ya faɗi annabi isa alaihi salatu wasallam ya tabbatar mashi da manzanci ya tabbatar wa da mahaifiyar shi siddiqanci sai ce kana ya kula ni ta'am kun gane ko to kaga wannan shine cikakken abin da zai baka magana ta waliyullah kaga yanzu da Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khufun alaihim wa la hum yahzanuna shikenan yanzu ba ni zan ce mu ne waliyai banda ku ba ko kuma ku ku ce waliyai banda mu ba a'a shi Allah ta'ala yayi bayanin su shi yasa kuma a a fannin balagha a babin alwasulu da alfaslu suke cewa idan jumla ta biyu ta zama tana amfana da jumla ta farko ba a musu wasulu ana fasulu ne ba a sa wawu eh ko jumla ta biyu ta zama fassara ce ga jumla ta farko ba a sa wawun tsakaninsu eh a bangaren ilmin ma'ani kenan Allah ta'ala ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin suwa al muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun qad aflaha al mu'minun suwa al mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un to haga bayani kenan ka fassara alqur'ani da alqur'ani ka huta ka hutar shi Allah ta'ala shi yi bayanin almu'minun shi yi bayanin shi yi bayanin bayanin bayanin shi yi bayanin haka na Allah ta'ala ya ce misali na biyu kenan da malam ya kawo ya ce wa ma adara adaraka matarik wannan jumla wa ma adara adaraka matarik fassara ce ta jumla farko da Allah ta'ala abin nan wa ma adara adaraka mene menene ya nusar da kai da abin da ake nufi da attariku mana yanzu ana neman ka yi bayanin menene attariku tambayar kenan sai Allah ta'ala yi bayani ya fassara a tariku din da cewar shine mai annajmu saqib was sama'i wa tariqi Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da at-tariq da abubuwa nawa kenan biyu ai sama ka santa sai Allah ya ce wa ma adraka ma tariqu kaga bai ce wa ma adraka ma sama'u ba menene a tariqu din eh sai Allah ya ce annajamu saƙif tauraro ne mai ɗankaran haske tauraro ne mai hasken gaske shine a tariqu ɗin to haka yanzu ba magana ka zo tafsiri ka ce at shi shine tauraro kaza at shi shine tauraro kaza ka shiga duniyar taurari ka shiga duniyar kaza a a Allah ya bayanin sai ya ce shine annajamu saqib mun fahimci wannan to kun ga yanzu wannan ayar ita ma ɗan fara take da ta farko ma'ana a jere suke ba wannan ayar tana wannan sura wannan ayar tana wannan sura ba haka na Allah ta'ala ya ce a misali na uku da malam ya kawo mana da ya ce wal arda ba'da zalika da haha wal arda da kuma ita ƙasa ba'da zalik bayan haka da haha wai menene da haha domin Allah ta'ala cewa a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha menene fassarar dahaha me fassara addahu malam sai yake cewa faqad fassara dahaha hakika Allah madaukakin sarki ya fassara dahaha din bi qawlihi fil ayataini ba'daha a inda ya faɗa aya biyu da suka zo bayan wannan menene da haha ha ma ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wannan su ne ma'anar da haha ayan ka lura ba a sa wawon tsakaninsu ba wal arda ba'da zalika da haha akhraja ha ma'aha wa mar'aha wal jibala sai atafi ya dinga zuwa akan ma'anar ha minha ma'aha wa mar'aha shine ma'anar da hahadin domin da Allah ta'ala ya halicci ƙasa da ya halicci ƙasa sai ta zama sandarariya ce ta yadda ko an yi ruwa ba zai fitar da tsirrai ba da Allah ta'ala ya halicci sama sai ya nufaci kuma halittar sama sun masta ila sama'i wahiyya dukhanun فقال aukar وللأرض ta a taina كرها bayan da Allah Ta'ala ya halicci sama, abin da eh, ya halicci sama. sannan sai ya zo ya halici abin nan bayan da Allah ta'ala ya halici ƙasa sai ya halici sama da ya halici sama sai kuma ita ƙasa ɗin ya zo ya tsaga ta akharaja minha ya fitar da ita ƙasa ɗin ya fitar daga ƙasa ɗin ma'aha ruwan da ke cikinta wamar aha da kuma wurin kiwo waljibala da kuma maka makan duwatsu arsaha ya kakkafa akan ƙasa wannan shine ma'anar dahaha kuma duk waɗannan bayanan sun zo ne a cikin sura guda magana jumla ta biyu tana fasar jumla ta farko da kuma misalan da muka kawo kamar na farko farkon suratul baqara da na farko farkon suratu al to hakan nan kuma akan samu wata ayar ta fassara wata ayar a tsakaninsu akwai tazara ko dai tazarar ta zama takaitacciya ko ta zama doguwa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhilli saidi wa antum hurum wai menene illa ma yutla alaikum din da Allah ta'ala shi bai halatta muku shi ba eh sai Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع What's الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبي على النصب وأن تستقسموا بالأزلام هذا دون شيء إلا ما يتلى عليكم kaga illa ma yutla alaikum an hutar da kai ba sai ka je kana ta nemo su a wasu wurare ba haka nan da Allah ta'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai fatalaka adamu min rabbihi kalimatin wai waɗanne kalimati ne waɗannan eh sai Allah ta'ala ya ce qalu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kaga wannan kalimat tana cikin suratul baqara fassarar su yana cikin suratul arab kaga na akwai tazara kenan kun gane wannan da ke ko kaga yanzu an hutar da kai a tafsiri ka zo ka ce ai suwana sun ce kalimat din nan shine kaza kalimat din nan shine kaza a a bayan Allah ta'ala ya ce qalu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin kaga wannan shine fasarar kalimat haka na Allah ta'ala ya ce hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin wai wanne dare ne daren lailatin mubaraka yi shiru da Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina wanne dare ne lailatin mubaraka lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alf shahr to duk waɗannan suna maka bayanin me ake nufi da waɗannan al'amura ɗin wannan lailatul qadar ɗin haka na Allah ta'ala ce ya bani isra'ila zkuru ne bani isra'ila zkuru ni'mati alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum an sama alƙawari nawa kenan kun shiru biyu wa aufu bi ahadi ku cika alƙawari na ufi bi ahdikum in cika muku naku to yanzu wanne ne na farkon wanne ne na biyu sai Allah ta'ala ya ce la ina qamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqraftumullah qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum kaga la ina qamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wannan shine wafu bi ahadi kenan ufi bi ahadikum la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan shine ka fassara alqur'ani da alqur'ani ka huta ka hutar kaga yanzu ana buƙatar akalla kai laushi kenan qur'ani eh tunda wannan ya bani isra'ila fkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdi kuma tana cikin suratu baqara ita kuma wata tana cikin suratu al-ma'ida kuma dole a fagen tafsiri ya zamana kana kamo su kana fayyace su wannan ta fasara waccan waccan ta fasara wannan wannan shine bayani akan abin da ya shafi fasara alqur'ani da alqur'ani wanda yake wannan ita ce fasara mafi tsafta fasara mutum ya zamana ya fassara alqur'ani da alqur'ani sai mataki na biyu wurin me wani tafsirin alkur'ani mai girma mataki na farko shine fassara alkur'ani da alkur'ani a ciki malam ya bada bangare na biyu shine fasara alkur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam yake cewa na biyu bawun kenan kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa yufassaru alqur'anu bi sunnah لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه ما لا يتي أبو نبي متى كي نبي ونفسر القرآن دا ونفسر القرآن شين كفسر القرآن دا مغنغن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم kun gano wannan fa yufassar bi bis a nan sai a fasara Alƙur'ani da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsabtatacciyar karantawa abinda muke nufi da tsabtatacciya bayanin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama eh shine ya faɗi haka domin me domin mutane da yawa sukan zo su yi kage su yi ƙarya su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya ce kaza suna yin wannan ne don cimma mummunan manufarsu kamar yadda abdurrahman ibn abubakar a sayuti ya bada a cikin alfiyatu sayuti dinsa yake cewa wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'ayin qasada kaza takassuban wa ba'dun qad rawa lil umara ma yuwafiqu al hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukuna lahum hatta abana hal ulahum hum yace kal wadi'ina fi fada'il suwar faman rawaha fi kitabihi qadar to haka dole mutum ya tabbatar da abin da ya fassara alkur'ani da shi tsabtatacce ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda me yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muballighun anillahi ta'ala domin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine mai isarwa daga wurin Allah madaukakin sarki kuma shi aka dora ma nauyin bayani din wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun to ga dole kana buƙatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga alqur'ani mai girma yace fa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalami shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi dukkanin mutane sanin me Allah ta'ala yake nufi da maganarsa eh manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yafi kowa yafi kowanne mutum sanin me Allah yake nufi saboda ka da ya fassara yanzu ya mana bayanin abin da Allah ta'ala yake nufi akan wannan malai ce akan wannan akwai misalai misali na farko shine faɗin Allah ta'ala da ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wai mecece ziyada ɗin? da Allah ta'ala ce lillazina ahsanu yana tabbata ga dukkanin waɗanda suka kyautata alhusna gidan aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan gidan aljanna wai menene wannan ƙarin domin an yi atafi da wawun al'atafi bilwawi ya katadil mughayara idan aka atafi da wawun yana nuna wannan daban wannan daban to tunda an yi atafi an yi atafin ziyada akan husna to yanzu me ake nufi da ziyada din faqad fassara an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ziyadata bin nafri ila wajhi Allah ta'ala فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب yace hakika ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin ya fassara wannan ƙarin da Allah ta'ala ya faɗa anan shine bin nazri ila wajhi Allah ta'ala shine za a yi kallo zuwa ga fuskar Allah maɗaukakin sarki za a ga Allah maɗaukakin sarki gani kuru-kuru za a ga Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin gani mutum zai ga Allah madaukakin sarki sai dai kuma ba zai ga Allah ta'ala din baki ɗaya ba domin Allah ta'ala ce la tudriquhu al absar wa huwa yudriku al absar fi ma rawahu ibnu jarir cikin abin da ibnu jarir abu jafar muhammad ibn jarir at-tabari ya ruwaito wa ibnu abi hatim da ibnu abi hatim sun ruwaito wannan sarihan karara daga hadisin abi musa al-ash'ari ma'ana abdullahi ibn qais kenan da kuma hadisin ubay ibn ka'ab duk sun ruwaito annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fassara wa ziyada din nan shine ganin Allah madaukakin sarki hakan nan warawa ibn jarir min hadisi ka'ab ibn ujra ibn jarir at-tabari ya sake ruwaito wani hadisin zuwa ga sahabi na biyu shine ka'ab ibn ujra ko ujra sahabi na uku sahabi na abi musa al-ashari abdullahi ibn qais da kuma sahabi ubay ibn ka'ab wannan hadisin su da ibn jarir at-tabari da ibn abi hatim duk sun ruwaito hadisansu sannan kuma kabul ujara wanda ya ruwaito hadisansa shine ibn jarir muhammad ibn jarir at-tabari wa fi sahih muslim malai ke cewa cikin sahih muslim an suhaib bin sinan an suhaib bin sinan an nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadithin qala fi fayukshafu al-hijab fayukshafu al-hijab فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يا ذا صحيح مسلم daga hadisin suhaib bin sinan suhaibun rumi kenan daga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa fayyuk shaful hijab daga nan kuma sai a yaya shamakin fama uku shay'an to su fa yan aljanna yan aljanna ba a taba ba wani abu ba a habba ilaihim wanda yake suka fi so zuwa gare su ya fi soyuwa zuwa gare su minan nazari ila rabbihim sama da ganin ubangijinsu ba a taba basu wani abin da ya fi daɗi ba suka fi so ba kamar su ga Allah maɗaukin sarki da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan maganar sun matala hadhihi aya sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar lillazina hasanul husna wa ziyada sai nuna mana ziyada din nan shine ganin ubangiji a rana tashi alkiyama wannan kuwa ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan wujuhun yawm izin nadira ila rabbiha nadira domin ka lura yayi ta'addi da ila ila rabbiha nazira ba wai yayi ta'addi ne da fi ba ba kuma ya zo babu kwaɗayensu ba ne saboda haka kake ganin ahalus sunna suka tsaya tsayin daga suka bayyana da da ahalus sunna shine ranar alkiyama za a ga Allah madaukakin sarki wa qul ta Allahu lil khalqi jaharatan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu hakan ne yake cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum a ga mummune kenan sai magana ta biyu fasara ta misali na biyu kenan shine fadin Allah ta'ala da ya ce wa a'iddu lahum mastata'atu min quwwa wai menene fasarar min quwwa wa a'iddu lahum mastata'atu ku yi musu tattalin duk abin da za ku iya min quwwa na abin da ya shafi karfi ku yi musu tattalin karfi wai menene wannan karfin da ake nufi kaga fasara nabiyu sallallahu alaihi wasallam alquwwata birram annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fasara alquwwa din nan da arramyu shine iya harbi ku yi musu tattali ku yi musu training na iya harbi ka duba ga a lokacin da Annabi sallallahu fasara wannan ayar kai ka ce a yanzu ne abun fasara take domin yanzu ne kake ganin yakin gaba ɗaya yanzu na harbi ne diddi di wasan buya ne ba gaba da gaba ake yi ba kun yi shuru ko zama dakarun kasa din lambo suke yi dakarun sama din jefa ba mabama komai jefa suke yi yana da kyau dan uwa na ɗalibin ilimi ya dubu fassara wannan ayar ga tafsirin Muhammad al-Aminu Shankiti a cikin al Namir ya da magana sosai da sosai akan wannan aya din ba ga fassara annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na uwa shine ar-ramyu iya harbi rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ghairuhu min hadisi uqbat bin amir radiyallahu an da imam muslim da sauran malamai da su rawaito wani daga cikin hadisan uqbat ibn amir yanzu musa misali nawa kenan biyu saboda haka abin da zai taimaka maka a wannan fassara alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine an ga samu littafai kutubu sita kutubu sunan sun kawo kitabu tafsir a cikin littafansu ɗauki sahih bukhari a sahih bukhari akwai kitabu tafsir babu wa min babu tafsiri suratul fatiha kun gano wannan tafsiri suratul fatiha suratul baqara ali imran haka biyo su a kitabu tafsir kun gano wannan da kyau aya ka sami fassarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta imam muslim imam turmuzi shi ma yana da irin wannan kitabu tafsir din na imam muslim ba shi da yawa kitabu tafsir din akwai kitabu tafsir din amma ba shi da yawa bai wuce shafi biyu ba haka zuwa uku amma na sahih bukhari da na sunanu turmuzi ya zuba su sosai da sosai kitabu tafsir a daren nan in kana da sahih bukhari ka je ka zakulo shi ka duba kitabu tafsir ka lalabo inda ki da tafsir da yake ba zan maka kwatancin shi ba ka gane ko ka bi shi ka lalabo kitabu tafsir za ka ga inda ya biyo shi ga fassarar manzo Allah sallam da asbabun nuzul din aya da kaza da kaza ka ji tafsirin ka tsabtataccen tafsiri fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mataki na biyu kenan wurin fasara alqur'ani mai girma shine fasara alqur'ani ne maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tambaya ta ana ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin dukkan tafsirin qur'ani tambaye da kai da su eh an ka kallaci gaba gaba kalma kaza fasara ta kaza kalma kaza fasara ta kaza zaka ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan duka ba eh amma ka karanci karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shekaru 23 to yayi fasara alqur'ani baki daya maganganin shi da ayyukan shi da abin da aka aikata a gaban shi bai hana ba duk gaba ɗayan su fasara ce ta me ta alqur'ani shikenan kaga zaka ci ya fasara alqur'ani baki ɗaya min wajahin ta cewa kana nufin duk ayyukan da yi fasara ne na alqur'ani mai girma haka nan kuma zaka ce bai fassara ba baki ɗaya ba in kana nufin kalma kalma eh na'am mataki na uku wurin tafsiri dan wannan yana so malam yana nuna mana fa tafsirin ke zama mai tsabta tataccen tafsiri babu kura akan shi mataki na uku shine kalamu sahabati radiyallahu anhum la siyama dawli ilmi minhum wal inayati bi tafsir li anna al qur'ana nazala bi lughatihim fi asrihim wa li annahum ba'da al anbiya'i asdaqu an fi talab al haqqi wa aslamahum min al ahwa wa atharuhum min al mukhalafati allati ta'ulu bayna mar'i wa bayyana tawfiq li sawab nan mala yace kalamu sahaba maganganun sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ana fasara alkur'ani da maganganun sahabbai la siyama zauli ilmi minhum musamman ma ma'abota ilimin su tunda kamar yadda ka san sun yi tarayya a wata madabaka guda ɗaya ita ce ta sahabbantaka to kuma wani ya ɗara wani kamar yadda ka san annabawa sun yi tarayya a babin nubuwa amma wani ya fi wani tilkar rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah ka gane ko to haka wannan hakan nan kuma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun fi ilimi hakan na ilimin ma wasu sun fi kuma kula da tafsiri yace la sai ma zaul ilmi minhum wal inayati bi tafsir wanda yake sun fi bai ma tafsiri kulawa akan wani abu duk akwai su a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda mai malam ya ce a fassara alqur'ani da maganganun sahabbai li'anna alqur'ana nazala bi lughatihim abu na farko domin qur'anin ya sauka da yaran su abu na biyu wa fi asrihim ya sauka a lokacin su za ku zo kuna ta maganganu kan aya ya ce a kai na ta sauka wannan ayar kun yi shiru yanzu bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai wani wanda zai kai shi fahimtar wannan ayar babu saboda kan shi ayar ta sauka yanzu bayan manzan Allah sallallahu alaihi akwai wanda zai kai Khawlatu binti salaf fahimtar kada sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah eh babu saboda a kan ta ne aya ta sauka ita ce tashtaki ilan laɗin wali annahum kuma saboda su ba'adal an biya'i bayan annabawa asdaqun nasu fi talibin haƙi sun fi dukkanin mutane neman gaskiya sun fi gasgatawa wurin neman abin da yake gaskiya ko ba ka yake ba ɗaya kenan wa aslamahum min al-ahwa sun fi mutane gaba ɗaya wankakke zuciya ta yanta babu wani ra'ayi a cikinsu babu ra'ayi a cikin zukatansu wa haruhun zukatansu sun fi zama fes minal muhalafa sama da akan sabawa allaci ta hulu bainal mar'i wa bainal tawfiq lis sawab abinda sabanin da ke zuwa don ya shiga tsakanin mutum da gaskiya kawai fa ya ki karban gaskiyar ne ba wai don tana gaskiya ba a'a dan daga bakinka ta fito kai kuma dan wane ne dan kungiya kaza ne wanda yake a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama babu waɗannan kun shiru a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama akwai kungiyar ku a cikin sahabbai akwai dan ka kun yi shiru akwai dan izala babu akwai dan shi'a akwai dan kadiriya duk babu a ciki saboda haka kenan yanzu ashe in ka ce za ka yi tafsiri in ka ce abdullahi dan abbas ya ce in ka ce abdullahi dan mas'ud ya ce to ka sani a cikinsu duk babu wani dan wata kungiya da ake tare da ita a yanzu nan to ga tafsirin zai zama fes kenan sama da in ce malami na ya ce malaminka ya ce domin kaga yanzu za a samu malami nau kenan biyu kenan to kuma yanzu kowa zai zo yana kuma kare kungiyar shi kenan to mai idan aka ɗauko tafsirin qur'ani da alqur'ani tafsirin qur'ani da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin qur'ani da maganganun almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga tafsiri ya zama fes domin a cikin su babu dan izala a cikin su babu dan shi'a a cikin su babu dan dariqa a cikin su babu dan kowa sai tafsirin ya zama kat kenan to duk wani mai neman maka gaskiya duk wani mai dora ka akan tafarki na daidai haka yake ce da kai ya ce maka Allah ya ce manzan Allah ya ce sahabbai sun ce to shi samana yake cewa al-mukhalafa allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiq sawab kawai mutum baya hangen wannan yana ganin aisuwa ne ne suka ce kaza kuma wallahi mun sha maimaitawa a ranar alkiyama wannan ba uzuri bane ka ce aisuwa ne ne suka faɗa ba uzuri bane wannan a gaban Allah ta'ala ranar tashi alkiyama ba dai ya zo kunnan gaba ya an gama ba dai sun faɗa ba ai an gama shi ka kake gani in banda tafiya ta sunna babu wata tafiya da take zaburar da mabiyanta su yi karatu ɗauki dukkan wata ƙungiya ta bidi'a za a gabata zaburar da mutanen ta su yi karatu kun yi shiru ana fassara qur'ani da maganganun sahabbai wannan ya ishi sahabbai daraja da matsayi ashe magana su hujja ce malai ce walidhalika amsalatun kasira akan wannan kuma akwai dubin dubatan misalai to amma kar ku sha'afa sahabban nan suna da yawa kun yi shiru kuma ilimin su ya sha banban kun yi shiru to suka yi sabani wurin fasar ayafa ba a sabani wurin fasara magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muddin manzo Allah sallallahu ya ce ga ma'anar wannan ayar shikenan da kullu qawli inda qawli muhammadin fa ma aminu lidini kama ghamiri wada anka ara a rijali wa qawluhum aska qawlu rasulillahi wa ashrahu da zarar an ce manzo Allah sallallahu ya fassara aya shikenan an kammala wannan tafsirin to yanzu magana sahabbai yake in suka samu sabani akan aya kuma fa ya za a yi mala yake cewa ga misali na farko akan tafsirin sahabbai Allah ta'ala yana cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa wai menene fassarar aw lamastumun nisaa eh kun yi shiru menene fasar mecece fasarar aula mastumun nisa'a faqad sahha an ibn abbas radiyallahu anhuma ya zo garau daga ruwayar abdullahi dan abbas annahu fasara al-mulamasati bil jima' ya fasara al-mulamasa da cewa shine saduwa aula mastumun nisa'a din shine au kun sadu da mace wannan shine alolaku ta kare in ba haka ba fa. in ba gafa fa bata kare ba wannan ita ce fassarar abdullahi dan abbas wannan ita ce fassarar aliyu ibn abi talib wannan ita ce fassarar ubay ibn ka'ab cikin sahabbai ita ce fassarar tawus ibn kaisan cikin tabi'ai fassara ta biyu ita ce fassarar abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud cikin sahabbai abdullahi dan umar cikin sahabbai cewa ai aula mun nisa din nan shine ko kun shafi mata da hannu an samu sabani ko ba samu sabani ba sabanin zai iya yiwa a hada shi ba zai to idan aka samu sabani irin wannan sai ka kallaci waye yake da karfin dalili don kowannen su fatacce ne a fagen tafsiri ali bin abi talibin ubay bin ka'ab abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'udin abdullahi bin umar duk gaba ɗayan su gangaren ne a fagen tafsiri kuma ga sun yi sabanin fassara wannan ayar sai ga dalilan kowanne sai ga fahimci karfin dalilin tashe wannan zai nuna maka ce nan wai a tsaya a ce ba a sabani a zo a ce mutane su tafi babu sabani wannan bai mata so ba domin Allah ta'ala bai gina al'umma akan wannan ba maganin sabanin aka kawo kawai amma ku kiyaye sabanin ba ana magana ne akan furu'uddin akan asuluddin ka ya mun babu sabani wannan amana ne ai amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna wannan ne babu sabani akan wannan duk wanda ya saba ya zama titirin dan bid'a an kuma sabawa ta yi tsanani to ya fice Allah ta'ala ya sauke Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala yana cewa wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farawtum lahunna faridatan fa nisfu ma farawtum illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna an kuka sake su kafin ku shafe su ko kafin ku sadu da su duk malaman tafsiri sun yi ittifaqin cewar kafin ku sadu da su ne an kuka sake mata kafin ku sadu da su amma sai ya ce min qabli an tamassuhunna يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna famatuhunna wasrihunna sarahan jamila kaga wannan min qabali an tamassuhunna ya nuna cewar amma suna shine aljima abdullahi dan mas'ud yake cewa Allah ta'ala ya ce walau walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru falamasuhu bi aydihim aga falamasuhu bi aydihim kuma eh kun lura da maganar ku kaga dalilai ne ake magana to ha nan malamai ne suke magana shi yasa ke tsawa ka saurari <laughs> magana to malamai ne suke amma ga sai ka samu dalibai yan takaddulu sana sanata an yi sabani kan kaza ka sabani bai yi sabani ba amma ka dubi ayar suratul an'am falamasuhu an an yi taqayid bi aidihim wadancan duk ba a faɗa ba wannan ma ba a faɗa ba kun yi shiru anan aula mastumun nisa ba a ce bi aidikum ba kun gane wannan da ke ku amma a can an yi takayin an ci falamasu bi aidihim ɗaya kenan sannan kuma a nan ayata ce aula mastumun nisa a can ma ta ce aula mastumun nisa abin nan falamasu bi aidihim amma sauran min qabli an hunna da lafazin almasu ne ba da lafazin allamsu ba eh kun gansu dole lugha ta shigo kenan sai suka ce larabawa suna cewa da allamsu da almasu duk suna faɗan shi da sunan aljima ba tafsiri muke yi ba usulul tafsir muke yi mutum yana da kyau ya duba tafsir ɗan ibnu kasir a ƙarƙashin wannan ayar wannan ayar da muke magana a kanta su haza abdullahi dan abbas ya fasara almulamasa da cemewar mai aljima ana fasara alqur'ani mai girma da maganganun tabi'ai shine mala yake cewa kalamu tabi'in alladhina atanu bi akhdhi tafsiri an sahaba radiyallahu anhum لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم ما كان صحابي الذين اعتنوا بأخذ التفسير sahabbai waɗanda suka ba da himma sosai da sosai wurin koyon tafsiri ani sahabati allah anhu anhum daga wurin sahabbai Allah ta'ala ya kara musu yadda li'anna tabi'ina domin su tabi'ai khairun nasi da sahaba su ne fiyayyen mutane bayan sahabbai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum wa aslamu min al-ahwa kuma zuciya sun fi kubuta sun fi zama garo daga dukkan san zuciya a dahun in aka yi la'akari da waɗanda suka zo a bayansu walam takun ya arabiyyatu gayyarar kasiran kuma yaren larabci bai zamana ya canza canzawa mai yawan gaske ba fi asrihim a lokacinsu. fakanu sai su tabi'ai suka kasance an aqraba ila sawabi sun fi kusa da daidai fi fahimil qur'an wurin fahimtar alkur'ani mai girma mimman ba'dahum an kai la'akari da waɗanda suka zo bayan su to kuma kusan kullun lura da nisa da zamanin manzo Allah sallama lura da ƙarancin fahimtar alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya sauke yanzu muna da tabaka guda nawa kenan wurin tafsirin alqur'ani hudu qur'an qur'an qur'an bi aqwali sahaba qur'an bi aqwali tabi'in kun gane wannan da kyau littafan da aka rubuta akan wannan kan tsaftataccen wannan tafsiri din karbi sunayensu na farko akwai ibnu akwai na Muhammad ibn Jarir at-Tabari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma akwai tafsir ibn Kasir wanda tafsirul al-Azim na ibn Kasir a dimashqi wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu duk waɗannan suna ruwaitowa da isnadi ibnu jarir tabari yana ruwaitowa da isnadi zuwa ga sahabbai ya koro maka da isnadi tiryan tiryan zuwa ga sahabi ga abin da abdullahi dan abbas ya faɗa ga abin da kaza ya faɗa ga abin da wani ya faɗa za mu zo mu yi bayani kan isnadin nan gaba kun gane wannan ibnu kasir yana koro isnadi sai wani lokacin ba sosai ba yakan ce wa fi ne kun gano wannan da kyau akwai ma'alimu tanzil nawa kenan bagawi duk waɗannan littafai musamman ibn kasir da bagawi littafai ne masu saukin gaske bagawi ba mujalladi hudu bane akwai bagawi mai mujalladi hudu ibn kasir kusan kowa yana da shi saboda da kake so ka zama mutakhassis mai koyon tsaftataccen tafsiri yana da kyau ka samu waɗannan tafsiran a library ɗinka tafsirin tabari tafsir din ibnu kasir tafsir ɗin bagawi ko da baka tara su lokaci guda ba ka fara daga salarin wannan disamban da zai kare ka fara cirewa wanne ne yafi saukin kuɗi sai ka je da duk waɗannan littafan kasuwa wanne ne yafi saukin kuɗi sai ka fara siya mun zama tafsirai nawa uku akwai adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an kaji sunan shi ko adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na muhammad al amin ash-shankiti wanda ya rasu a shekara ta 1393 waɗannan tafsirai za su taimaka maka sosai da sosai duk da tafsirin shekiti yana shiga wani babu amma lalle wajen fasar qur'ani da alqur'ani lalle ya daga tuta malaminmu dr ayyub da yake mana tafsiri ya ce iya sanin shi ba a rubuta tafsiri irin yadda adwa'ul albayani yake ba a tarihi fi idahar ƙoran bil qur'an ba shi da yawa bai wuce mujalladi goma ba eh bai kai labari ba labari ba akwai mai ashirin da eh? eh a wannan tsarin ba o ta wannan bangare ba tsarin wannan tafsirin qur'ani bai qur'an ba ai kusa mala ayyuba ai alqari eh shekh ayyub shekh ayyub shi ya dauke mu tafsiri a shekara ta biyu ha ila ila illallah shekh ayyub ba waɗannan littafai za su taimaka maka akan wannan tafsiri da muke yi a koro maka tafsiri da alkur'ani a koro maka tafsiri da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koro maka tafsiri da maganganun sahabbai a koro maka tafsiri da maganganun tabi'ai littafai nawa na faɗa littafai hudu kaɗan daga ciki kenan قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني تابعين على الشيء فلا يقرأ فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ولا يرجع في ذلك ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو أموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك ابن تيمية يكفر رحمه الله عز وجل يتي إذا أجمعوا إذا سكى إجماعي سوى كنا يعني التابعين إذا تابعي سكى إجماعي على الشيء أكون وأنا أبو قدا fala yurtabu ba a shakku fi kaunihin hujja kan cewar wannan abin hujja ne an kammala kuma in suka yi ijma'i a kai kun yi shuru me yake shari'a ijma'i ikhtilaf fa in ikhtalafu idan kana bibitar tafsiri sai ya zama na tabi'ai sun yi saɓani akan fassara wani abu fala yakunu qawlu ba'dhum hujjata ala ba'd to ba zai zama wannan magana wani ta zama hujja akan ta wani ba anan sai ka tsaya ka kallaci waya ka kallaci karfin dalilai wala alaman ba'dahum hakan nan kuma maganganun su ba zai zama hujja akan waɗansu da suka zo baya ba kun gane wannan da kyau ma'ana yanzu idan sahabbai suke sabani kan kan abu to ba za ka tara mutane ka dora su akan fahimtar tabi'i ɗaya a aje kuma magana tabi'i ɗaya ba a'a ba haka abin yake ba yanzu a duba a kallaci dalilan kowanne ne wayur yurja'u fi zalika to tunda haka ne yanzu sai a koma ila lughatil qur'an zuwa ga yaren alqur'ani ashe alqur'ani yana da yare eh aw sunna ko zuwa ga sunna aw umumi lughatil arab ko kuma gaman yaren larabci ah kamar ya kenan ina fata mun fahimta akwai lokacin qur'an yaren alqur'ani mai girma shi yasa a wannan bangaren ake da almufaradat fi gharibul qur'an akwai almufaradatu fi gharibul qur'an na ar-raghib al-asfahani wanda ya rasu a shekara ta biyu. littafi ne mai kyawun gaske in kana neman fassarar kalma bayani zai zo can gaba kaɗan in kana neman fassarar kalma a yaren alkur'ani mai girma sai ka ɗauko shi mujalladi guda ne zai taimaka maka eh al-mufaradatu fi gharib al-qur'an mujalladi ɗaya ne ba shi da yawa wannan akwai su da yawa amma dai wannan kusa an fi samun shi a yaren larabci kuma akwai lisan al-arab idan kana neman fassarar aya fassarar kalma ta larabci ba za ka ɗauko lisanul arab bane domin fassara a za ka ɗauko al-mufaradatu ne fi gharib al-qur'an ya fassara qur'ani ne da yaren al-qur'ani mai girma kamar yadda ka san akwai an-nihayatu fi gharib al-hadith ta ibnu asir ya fassara da yaran hadisi yana da kyau sosai da sosai waɗannan abubuwa a bangaren tafsiri wa qal aiba shaykhul islam ibn ya ci gaba da cewa man adala an madhahibi sahabati wa tabi'in wa tafsirin ilama ma yukhalifu zalik kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'a wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'u ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا shekul islam ibn taimiyya yake cewa man adala an mazahibi sahaba duk wanda ya kauce ma tafarki na sahabbai wa tabi'ina ya kauce ma fassarar tabi'ai da fassarar sahabbai wa tafsirihim ya kauce ma tabarkinsu ya kauce ma tafsirinsu ila ma yukhalifu zalik ya je yi tafsirin da ya saba ma na sahabbai ya saba ma na tabi'ai kana mukhtiyan fi zalik wannan ya kasance yayi tabka kuskure bal in mm, mm, mubtadi'an tintirin dan bid'a ne wallahi tallahi tintirin dan bid'a ne a waɗannan fa su fa sahabbai graduation ne fa na makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zai fasara qur'ani sabanin yadda suka fasara su fa sun yi talqinin qur'ani ne fa daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai rana tsaka yau shekara dubu da wani abu babu tafsiri sai a yanzu za a samu irin wannan tafsirin malam waka dole ne mutane su koma tafsirin magabata kana mukhtiya mala yace bal mubtadi'an ya zama ya kawo bid'a mummunar bid'a kuma wa in kana mujtahidan in ya kasance yayi ijtihadi ne kuma kayan ijtihadi sun taru da shi kuma sai yi kuskure maghfuran lahu khata'u to wannan an gafarta mai kuskurensa sa kun gane magfuran lahu khatahu an gafarta masa an yafe masa kuskuren sa don Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana thumma qal sanna sai shaykh al-islam ibn taymiyyah ci gaba da cewa fa man khalafa qawlahum duk wanda ya saba ma maganar su magana wa kenan sahabbai wai me yasa yake ta magana akan su ne saboda suna da certificate na musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah madaukakin sarki daga rabbul izza Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ya ce wa man yattabi fa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ya tsarkake su yace laqad radiyallahu anil mu'minina izi yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fatih ayun lissahabati tamdahu tsoron kake ganin ake bayani kan mazahiban sahabbai domin Allah ta'ala ya wanke su tafsirin su tafsiri ne garau babu wani son zuciya a ciki ya fasara alkur'ani bai san akwai wata ɗariƙa ba yanzu bai san akwai wata ƙungiya ba yanzu balle ka ce ya fasara ne a matsayin ka ko a matsayin ƙungiyar wani ashe yanzu salin alin ne in ana neman haɗin kai inda gaske ake yi neman haɗin kan ake yi sai a ɗauko ya ƙur'ani ya fassara waccan ayar ya manzan Allah ya fassara ta ya sahabbai suka fassara ba shi kenan ba ba kai ya haɗu ba shi kenan kawai amma ana ta cewa a zo a haɗa kai ba a faɗi hanyoyin da za a bi a haɗa kai ɗin ba فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم يفسر القرآن سبحان تفسير سو فقد أخطأ في الدليل تو wannan ya tabka kuskure wurin kafa hujjar da yayi wal madalul da ma abin da ya nufa ti yayi kuskure fasara da yayi kuskure abin da ya fasara yayi kuskure inda ya nufa ta di yayi kuskure jami'an baki daya Allah ta'ala ya sauke waɗannan al'amurra guda nawa da muka ambata guda hudu fasara alqur'ani da alqur'ani fasara alqur'ani da sunna fasara alqur'ani da qawli sahaba fasara alqur'ani shi malamai suke cewa at-tafsiru bil ma'fur a tafsiru bil ma'thur galibi haka suke faɗa mataki na biyar da za mu shiga in Allah ta'ala ya kai mu gobe shine tafsirin alqur'ani bin ra'ayil ja'iz ko bil ijtihad kamar da bayani zai zo gobe idan mai duka ya kai mu kun gane ko yanzu dai mun san mun faɗi littafai a wannan babin akwai addurul mafur fi tafsir bil ma'thur nawa kun shiru na sayuti wanda ya rasu a shekara ta ɗaya kun gane wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk